This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An bindige babban dan adawa da shugaban kasar Rasha kuma tsohon mataimakin Prime Minister Boris Nemtsov jiya da daddare a tsakiyar birnin Moscow. Ma'aikata cikin gida ta ce an harba ɗan shekaru hamsin da biyar da haihuwa Nemtsov sau hudu daga cikin wata farar mota da ke wucewa yayin da yake tafiya da kafa akan wata gada a Moscow da ke kusa da Kremlin. 'Yan sanda suka ce Nensov yana tafiya ne da kafa tare da wata mace da ta ziyarce shi daga Ukraine lokacin da aka buɗe masa wuta amma ita bata ji rauni ba. 'Yan sanda kuma suna ci gaba da yi mata tambayoyi. Cibiyar dillancin labaran gwamnatin kasar Itatas ta ce an shaidawa shugaba Vladimir Putin nan da nan game da kashe shi Nensov din kuma Kremlin za ta jagoranci gudanar da bincike. Kakakin Putin ya ce shugaban kasar yana ganin lamarin yana kama da kisan sojan haya. kuma zai iya tada liki yayin da ƙungiyar hamayya ke shirin gudanar da wani jerin gwano gobe lahadi shugaban amurka barack obama ya fitar da sanarwa yana allah wadai da ƙazamin kisan ya kuma yi kira ga rasha ta gudanar da bincike cikin sauri nan ba na ba sani ba sabo nelson dai shine mataimakin firaminista a shekara 1990 kuma masu kula da lamura da dama a wancan lokaci sun yi harsashen cewa shine zai gaji shugaba boris yeltsin bayan da shugaba Yeltsin ya zaɓi Vladimir Putin ya gaje shi kafin zaben shi Mr. Putin ɗin a shekara ta 2000. Nensop ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kucewa shugaba Putin musamman ma tun da aka fara rikici a ƙasar Ukraine bara. Majalisar Wakilan Amurka ta kaɗa kuri'a amincewa da wata dokar da ta za ta samar da kuɗin gudanar da ayyukan hukumar tsaron cikin gida na tsawon mako guda kacal. abin da ya ba da dama ta wucin gadi ta kauce wa gaza ayyukan da hukumar cibiyar da ke yi da wadda take da alhakin yaƙi da ta'addanci. 'Yan majalisar sun kaɗa kuri'ar amincewa da matakin cike gibin ne jiya Juma'a da dare, inda kashe biyu bisa uku na 'yan majalisar suka amince da dokar. Jim kaɗan bayan haka kuma majalisar dattijai ta amince da ita. Majalisar tana da mako guda ta warware bambance-bambance da ke tsakaninta domin gujewa sake komawa gidan jiya. Dama dai izinin kashe kudaden wajen gudanar da ayyukan da ya hada da gudanar da ayyukan sintiri kan iyaka da bincike a tashoshin jiragen sama da kuma ayyukan dogarawan tsaron Amurka a mashigin ruwa zai cika ne da sha biyun dare sai in majalisar wakilai da ta dattijai sun amince da dokar da ta ba da damar kashe kudin. da majalisar bata kada a amincewa da kashe kuɗin ba to da an dakatar da kimanin ma'aikata dubu talatin daga zuwa aiki yayin da kuma waɗansu dubu ɗari biyu da arba'in za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba yunkurin amincewa da kuɗin gudanar da aikin hukumar tsaron cikin gidan na tsawon shekara guda ya zama wani abin da ake ja in ja a kai a tsakanin 'yan jam'iyyun da ke hamayya da juna a majalisa jam'iyyar republican da ke da rinjaye da dukkan majalisun tana kokarin fatali da amfani da ikon shugaban kasa da shugaba barack obama ya yi kan batun shige da fici wanda ya rage yawan tasakiyar mutane da suka shigo amurka mayakan kurdawa sun ce sun kwato wani gari da ke arewa maso gabashin siriya da ya kasance babban zangon mayakan isis kakakin rundunar kare al'umma ko kuma YPG ya tabbatar wa murya Amurka cewa mayakan Kurdawa sun kwace birnin Talhamis da ke lardin Hasake. Ya ce wannan gagarumar kuma baya ce ga ISIS domin daga nan ne wannan birni suke kitsa shirin kaddamar da hare-hare kan biranen Kurdawa a Siriya da kuma yankin Sinja da ke Iraki. Ya ce dakarun larabawa da dama sun dafa musu domin jama'a sun fahimci cewa ba su da makoma a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta ta'addanci. ƙungiyar sa ido kan harkokin kare hakkin bil'adama a Siriya ta ce mayakan kurdawa da dama da kuma hare-haren da dakarun haɗin gwiwa suke kaiwa ta sama ƙarƙashin jagorancin Amurka sun kashe aƙalla mayakan ISIS 145 cikin 'yan kwanakin nan. A halin da ake ciki kuma sashen kurdawa na murya Amurka ya ba da rahoton cewa an kashe akalla mutane tara a wani harin bom da mayakan isis suka kai kan wata majami'a a ƙauyen bish kusa da tartam an kuma sace akalla mutane hudu a farkon makon nan ne mayakan isis suka kai hari kan ƙauyukan krista tara a yankin tamar inda aka ba da rahoton cewa sun ta sakiyar mutane 220 suka kuma mai da su fursunoni. daraktan cibiyar kare hakkin bil'adama a ƙasar siriya ramil abdulrahman ya shaida murya amurka cewa an tasa sake su zuwa tsaunin Abdul abdulaziz inda ake ci gaba da tsare su ma'aikata harkokin wajen amurka ta yi kira da a saki kiristocin ƙasar siriya da ake garkuwa da su ba tare da ɓata lokaci ba to kuna shan labaran nan ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya ce duniya ta yi namijin ƙoƙari a yaƙi da cutar Ebola, sai dai har yanzu ba a shawo kan cutar mai kisan gaske ba. Da yake magana kafin ganawa da shugaban ƙasar Liberia Ellen Johnson Salif a fadar White House jiya Juma'a, shugaba Obama ya ce duk da yake cutar ta kasance wani bala'i da ya barnar gaske, yanzu an fara magance yaɗuwarta. ya ce yanzu adadin masu kamuwa da cutar ebola ya ragu da kashi 95 bisa ɗari inda ake samun mutane kalilan da ke kamuwa da cutar a kowane mako. Mr. Obama ya ce a ganawar da za su yi da shugaba Salib za su tattauna kan yadda za a kawo da sakaci yayin da cutar take rage yaduwa da kuma yadda za a taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Liberia da kuma sake gina cibiyoyinta. Shugaba Salib ta ce Amurka ta yi matuƙar ba da gudunmawa mai ɗorewa a Liberia ta wajen taimakawa ƙasarta yaƙar cutar Ebola. ta kuma yaba wa al'ummar liberia sabili da aiki tukuru da suka yi wajen yakar wannan cuta sai dai ta ce har yanzu ƙasar liberia da sauran ƙasashen da ke yankin suna cikin haɗari ta ce har yanzu al'ummar ƙasar liberia na cikin haɗari muddar ba a shawo kan cutar a ƙasashen da ke makwabtaka da ita liberia ba hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya juma'a cewa cutar ebola ta kama kusan mutane da hudu a gini da liberia da kuma saliyo ta kuma kashe sama da mutane dubu tara da ɗari shida. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya ce a shirye rundunar sojin ƙasar take ta sake mai da manyan makamanta bakin daga a gabashin ƙasar ya ce har yanzu 'yan tawaye da rashi ke goyon baya suna ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma farkon wannan watan. Mr. Poroshenko ya bayyana jiya Juma'a cewa a shirye rundunar sojin Ukraine take a kowane lokaci ta tunkari abokan gaba. A halin da ake ciki kuma kakakin rundunar sojin Ukraine ya ce an kashe sojojin gwamnati uku aka kuma raunata waɗansu bakwai kwana ɗaya da ya shige. Wannan kuma ya faru ne bayan an shafa kwanaki biyu ba tare da an kashe ko soja guda ba. Mr. Poroshenko ya ce za a ci gaba da fuskantar barazanar soji daga gabas ko da kuwa yarjejeniyar ta ɗore. wanda bisa ga dukan alamu yana yi wa shugaba wato shugaban kasar rasha shagube ne ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar rasha sergei lavrov ya bayyana jiya juma'a cewa an samu ci gaba a janye manyan makamai a gabashin ukraine ya kuma jaddada muhimmancin cika dukkan sharaɗin yarjejeniyar da ya haɗa da muhimman batutuwa da suka jibinci ayyukan jin kai da kuma yi wa kundin tsarin mulkin garan bawul a yankin donbass na gabashin ukraine Labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Iyon a bari ya huce Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. A gaida Malam Ira daga jin muryar ka dai ta waya an san dai baka Amerika saboda ina ga dai sanyin nan kake kake gudu. A to yanzu dai Halima gani nan ina dai bakin boda da Nijar amma ba zan faɗa miki ma inda nake ba. <laughs> Ba na ah. ce miki ga inda nake ba amma dai ina bakin boda. Ah, ai na san ka shiga diwa tun ba yau ba na san kana na san ka shiga diwa kana yan ƙauyuka ƙauyukan nan ko boso ko wani wuri. Ato <laughs> ah, ni dai gani nan dai. <laughs> kukan gauro nishi kukan gauro kukan gauro nishi kukan gauro ya Allah ubangiji rabana kai tabaruka rabba kullum ka samu na hannu Allah samu na hannu duk mazan duniya mai aure ya Allah ubangiji rabana tabaruka rabba kullum ka samu na hannu Allah samu na hannu duk mazan duniya mai aure Wannan addu'a ce ta tsohon gauro. Wannan addu'a ce ta tsohon gauro. abun da ya sa nake waƙan nan yau ni na tuna da ina gauro na garin nan ina gauro na daga ni sai ta bar mata wayo ina gauro na daga ni sai dan windina ina gauro na daga gani sai bar mata na gwamrona da gani sai ɗan windina in na shigo gida ba ni jin daɗi ba ni ke shuhuda in na da shuhuda radda ni ke gida ni ke yin miya kuma ni ke yin tuwo da ina gwamrona amma ya komi ni ce halima na yi mishi amma ya komi ni ke so ina samu ne amma yau komi nike so ana yi min shi amma yau komi nike so ina samu ne Allah samu nanu duk mazan duniya mai aure Allah ka samu nanu duk mazan duniya mai aure Malam Ira da me za mu fara? Ta mu fara da gaisuwa in za ki kyale ni mu fara sai mu fara da gaida masu damara. To bismillah Malam Ira mu fara da gaishe gaishen. Je ka. To Halima gaishe gaishe da amma dai zan miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga sojan Najeriya. wuri shaka na 302 Artillery Regiment Anacha da matansa Aisha Amina sai kuma yaransa baba da bala da rabi sai kuma abokansa sojoji irin su wato ladi mai gari aliyu usman sai kolobo da zaro da dangara da makka da eze da hamza da ezekiel dukkan su a wato bataliyar sojoji da ke ashaka ga a yanzu haka sai ɗin gaisuwa zuwa ga mejo ak muhammad wanda yake dambuwa a jihar borno tare da iyalinsa da fatan shi ma yana nan lafiya na kuma so halima mika dimbin gaisuwa zuwa ga wato dcp gimba manu dumbulwa na wato jami'i mai kula da gidan kurkukun bauchi na hukumar kurkukun najeriya kenan da dukkan abokan aikin sa da fatan suna nan lafiya ba kuma zan manta ba na mika gairi zuwa zuwa hajji musa shinkafa na garin babal da jihar jawar najeriya shi ma tare da iyalansa da takwarana da fatan suna na lafiya ciki ɗayansu. ai da ka gaida na babal da na tuno ni yanzu wai an ce ka kuskure in shiga jigawa don na ce wata babbar jami'a ta yi santi <laughs> Wai na ce don na ba da labarin santu wata babbar jami'a da ta ci Musa na Babal da ta manta jaka ta nemi ruwa ta rasa yawa kuma ta ce mota ta daina gudu shine yanzu ana mutane suna ta kira na in gaya musu wace ce na ce an ce wani yanzu zan shiga Najeriya sai dai in kewaye kan kuskuren shiga jigawa. <laughs> don Alhaji Musa to ka gani yanzu dai ina dai lallaba ki hakuri ki hakuri yanzu dai ki hakuri babbar jami'a ki hakuri Fatima Batuli ce ta sani Fatima ce ta in fallasa ko in waɗi sunan ne Ibrahim kana <laughs> to tunda ka gaida sojoji bari in gaida jauro jaji konkol shi ma sojan najeriya da ke wari da fatan yana nan lahiya da iyalan shi Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga mai babban ɗaki Hajiya Sauda ya Kasai a Kano da watan tana na lahiya da duka jama'arta. Allah Ubangiji ya ƙara ƙwarin jiki, Allah ya ja kwana, Allah ya sa a daɗe ana yi amin summa amin. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Hauwa Garba biriyel a damaturu jihar Yobe da watan tana na lahiya, sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya gambo Mamman Gusau a Kaduna da watan tana na lahiya. Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Mrs. Modibbo Hadiza Hamidu ma'aikaciyar banki a lahiya jihar Nasarawan Najeriya da fatan tana nan lahiya da duka jama'ar ta Allah ya sa hakan amin. Ga kuma wata gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga Hajiya a Juji a Kano, sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija da Hafizul Qur'an da ke Hotora Kano da fatan tana nan lahiya da duka ɗalibanta da iyalinta da kuma duka sauran jama'a ta Allah ya sa hakan amin. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Adam A. Adam Gashuwa shugaban 'yan dandalin a bari ya huce sai kuma wata gaisuwa zuwa ga mai nasara nasarawa huntuwa. Ga wata gaisuwa da fatan alheri da taya murna zuwa ga Muhammad bin Muhammad wanda aka yi sani da Malam Bagga da ke kagara unguwar Shanu Naija wanda ajiya Juma'a aka ɗar ma'arman shi da masoyar shi Malama Hauwa. Allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba amin suma amin. ga wata gaisuwa kuma zuwa ga Sade Sa'idu Daura da matashi Fatima Sade Sa'idu Daura. Malam Ira kasan ranar Asabar da ta gabata an samu tangarɗa shine mutane da yawa ba su ji daɗi ba shine Sade Sa'idu Daura ya rubutu yana cewa yaya muka ji bambara kwai namiji da sunan Hajara ina shirin a bari ya huce wanda aka saba. To. Wato an samu tangarɗan na'ura zan ce kenan tunda tunda sai karfe takwas ya zo bai zo karfe shida da aka saba ba sosai tunda tambayar da mutane da yawa suka wai an canza lokacin a bari ya huce ne ko kuwa yana nan lokacin shi da karfe shida ranar asabar a ba canza lokaci ba aikin sa alima ba dama a canza lokaci har sai an sanar da masu sauraro yawa kafin a canza za su sani eh, lokaci mai tsawo sai an yi watanni ana sanarwa Yawwa to ai dan kai wannan bayanin shi yasa na ma wannan tambaya hmm. Yau a gaba ga gaisuwa zuwa ga Alhaji Mamuda ladima Hadi mai kantin sauki a Magarya da Biya Maradi Alharuna a Magarya da Suleiman Tela a babban mutum da Saja Isa a babban mutum da Hajara da El Jalla da Rabi matan Ibrahim wale mai Sudur. daga Ladima Manzo Anyamai da Abu da Habiba mata Amadu Dumburin Gamba da hawa'u Alfa matar mai unguwa da watan duk suna na lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Usman Shitu Mahuta ɗalibi a jami'ar Usmanu ɗan Hodiyo da ke Sakkwato da watan duk suna na lahiya. ba jin ba, dai gauro duniya na tare da haushi. ashe dai gauro duniya bai jin daɗi ba ashe dai gauro duniya na tare da haushi duk wata mai tuwo tuwon gari ta sanni garin nan duk wata mai hura hurar gari ta sanni garin nan ka haƙwara ka nike da ina gauro na ka haƙwara ka nike da ina gauro na agogo kala-kala duk suna hannuna na dibin lokacin kwaraka in yayi motar iri-iri duk suna hannuna na dibin lokacin kwaraka in yayi Allah ka samu nanu duk mazan duniya mai aure Allah samu nanu duk mazan duniya mai aure to malam iro mun karkade kunni mm, to labari ai kira ki ba mu labari a yanzu Yauwa, to Malam Iro akwai labarai guda biyu. Mai nasara ah. nasarawa huntuwa ya aiko ɗaya kuma da Santimba Kano wanda Adam A. E, Adam Gashuwa. Anya ni ba bare bari ba ne ke santin nan Malam Adam kake ta cancanzawa ka ce ba hilla ce ka ce ba ka ne. <laughs> Yana da hujja ko? Yana neman ne Yawa <laughs> to ga labarin horko na wanda Adam A. E, Adam Gashuwa aiko Ibrahim ya ce wai wani bakano ne ya kai ziyara Yola. aka kama mm. mishi abinci za a sa man shanu ya ce a'a a'a shi baya so ka azuba mishi man shanu ana nan ana nan dai ran nan sai aka manta aka zuba mishi har da man shanu a miya da ya fara zabga loma can sai ya ce wannan kamar miya kuka ko kuma ta yakuwa amma dai gaskiya ta yi daɗi harshe na har wani santsi-santsi yake yi <laughs> da gaji da kin ji an ambaci ya kuwa a cikin wannan al'amari yawa ai dama shi yasa na ce shi yasa na ce tunda ya canza ya ce ba Kano to ina ga dai wani dan uwan shi Kanuri ne <laughs> ya je yola gidan <laughs> gidan Hilani ya gobza santi <laughs> eh. Dara ta ci gida kenan. Dara ta ci gida Yawwa. Kin san bare bari eh, to bari dai bari da rufa kasu ke mun tare mun zuba musu aka a'a mu da bayan mu bayan hilani ne amma kin san amma kin san wato bare bari da tanti mm. gaskiya abin abin abin abin ya wuce ya wuce kima Alan da ka je fadar gwamnatin barna ka ji wani babban jami'i yayi yayi na babban jami'ar jigawa <laughs> Ah, yanzu dai baki na da taba amma dai ta taimaka zuwa zan baki labari. Ina santin Nasir Yakubu birnin Yaro. <laughs> Ah, ai ka san ya yi daɗi. Amma ni na masa alkawarin zuwa baki na gum. <laughs> To shi ke nan Malam Iro. Yanzu kuma ga wannan labari da mai nasara nasara huntu ya aiko shi ma labarin wani bahillata ne wai. Mm-hmm. ya ce wani bahilla eh, a cewar shi amma dai da alamun mm-hmm. hakan ne <laughs> wai wani bahilatani ne zai je cin kasuwa birni sai ya kama zabi mm. ya sanya a cikin kwali domin ya je ya saye da a kasuwar kuma mm-hmm. kamar dai da aka sani zabi suna tashi sama to akan hanyar shi ta zuwa kasuwar akwai shingen binciken abubuwan hawa wato irin na jami'an tsaro da suna tsaye da mutane su yi bincike bincike sai daga shingen sai wani soja <laughs> ya zo ya <laughs> bari da in yi shiru tuku ya ce masa na tuno na tuno wannan labari in ya ce miki ba fulatani ne yi to gaskiya ya shari a kano ne wannan al'amari <laughs> to sai wani soja a shingen binciken ya ce mishi menene a cikin kwali wai dan fulanin nan sai ya ce da shi zabi ne zan kai kasuwa sai soja ya ce mishi ina takaddun zabin kaji wani al'amari wai takaddun zabi wai ina takardun zabi bahilla ya ce babu sai ya ce to kai barawo ne soja ya ce buɗe in gani sai Lata ni ya ce yalla bai tashi za su yi sojoji na jin haka sai gudu <laughs> wai ya ce yan uwan shi ku ruga tashi za su yi ku tashi ku tashi mu ruga tashi za su yi kayan a ce mai sun ruga sun bata daga shingen <laughs> daga nan ne dai bai lati ya samu ya wuce da zabbin shi ya je kasuwa sai da ya samu abin matsaruhi mm. ai kai ma ka taba ba mu labarin mahaukaci da albasa eh. ko ka manta labarin akwai labarin da kika taba akwai labarin ko mahaukaci da albasa ne ko kuma wani mai mai sayan irin karafunan nan ne karafunan suka zube yan sanda suka ji kwakwaram kwakwam kwakwam karafuna na a bauchi ne wanda ya faru a bauchi kenan wajen ofishin 'yan sanda da ke jikin babbar kasuwa central market ba irin 'yan gwangwan din nan mm. ya ji ya ci buhu da karafa haka ke samu yana tafiya zo daidai bakin ofishin 'yan sandan kawai jakar ta ɓaci ta zukan kwalta titi akwai titi ta kofa wuri sai kada ta ta ta ta ta ta fata kawai kowa kawai da masu shiga ƙarƙashin kujera da masu <laughs> kaga da farko ka gai da sojoji kuma yanzu ya wani ne na je o yan sanda ne to o sojoji <laughs> wallahi talla in suka kama ka ba ruwa na ni dai na sara muku yan sanda Ni dai na sara muku 'yan sanda ina gaishe ku kuma ba zan ba da labari a kan ku ba ko na ji kun gudu ko na ji kun gudu <laughs> ko na ji kun gudu ko kun gudu ba zan gaya muku ba kun ji ko kun gudu ni dai baki na alaikum. <laughs> Ah, ni ba ina gaida 'yan sanda ba suna kokari ba gaskiya ba kaɗan ba. <laughs> Yawa. To Malam Ira, na ga lokaci ya fara ɗaga mana hannu kuma na tabbata kai ma akwai santin da kai saboda ba da za a aikaci masa baushi ina baushi ka ji hillancin ya zo baushi. <laughs> Eh, ba yadda za aikaci masar bauchi ba yi santi ba. Amma wani shayi na sha a Nijar Halima dan bai shi labarin. Attai kenan ka ce ka sha attai irin wannan wanda akwai ɗan ɗurut dan ɗurut za a zuba maka shi a finjali eh, idan ka kurba. Zan amma ba labarin rediyo ba eh, amma idan ka je difa an haɗa maka da cuku. ka san cuku ku cukui kuke cewa cukui mu kuma mu ce cuku a Nijar. Mm.

Ku biyo ni a hankali zan lallaɓa mutumin zai ba mu labarin kuma za ku ji. No <laughs> to iyakacin shirin kenan Malam Ira da fatan Allah Ubangiji ya ci gaba da kare kai tsare kai kiyaye kai maido mana kai lahiya lau yanzu a madadin. Ibrahim Ahmed. Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a yi ƙarshen mako lahiya. Ashe dai gauro duniya bai jin daɗi ba. ashe dai duniya na tare da haushi ashe dai duniya bai jin daɗi ba ashe dai duniya na tare da haushi gwamro sai dariya gwamro sarkin kwaraka ga kuma babbar gaisuwa shi kun bai ya haushi to masu kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To Malam Bello an bindige babban dan adawa da shugaban kasar Rasha kuma tsohon mataimakin firaminista Boris Nemtsov jiya da daddare a tsakiyar birnin Moscow. Ma'aikatar cikin gida ta ce an harbe dan shekaru 55 da haihuwa Nemtsov sau hudu daga cikin wata farar mota da ke shigewa yayin da yake tafiya da kafa akan wata gada da ke Moscow wadda ke dab da Kremlin. 'yan sanda dai sun ce shi a wato nemtsov din yana tafiya ne da kafa tare da wata mace da ta ziyarce shi daga ukraine lokacin da aka buɗe mashi wuta amma ita bata ji launi ba yayin da kuma 'yan sanda suke ci gaba da mata tambayoyi majalisar wakilan amurka da ta kada kuri'a amincewa da wata dokar da za ta samar da kuɗin gudanar da ayyukan hukumar tsaron cikin gida na tsawon mako guda kacal. abin da ya ba da dama ta wucin gadi ta kaucewa gaza gudanar da ayyukan cibiyar da ke da alhakin yaƙi da ayyukan ta'addanci. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie lessers Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.